Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Babu mai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ashirin ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiya da kuma tsaftar baki wanda ya yi daidai da jiya Laraba. A dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsafta da lafiyar baki ta Najeriya Comrade Yasinu Khalil inda ya fara mana bayani kan wannan rana. Rana ce wadda muke kira da World Oral Health Day. Rana ce ta musamman wadda ake kula da tsaftar baki. Irin wannan rana akan yi wannan murna ana farin ciki ana faɗakar da al'umma amfani da kuma kula da tsaftar bakin su saboda rashin tsaftar baki rashin tsafta ce ta jiki ga baki ɗaya. abubuwan da muke yi a irin wannan rana idan ta kama muna yin free dental service abinda muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar da ke wannan ƙasa da ma jihohinmu ga baki ɗaya. akwai kuma karantarwa da faɗakarwa da muke ma al'umma musamman mutanenmu na karkara da ma mutane mutanen da ke zaune a birane domin yadda ake kula da tsaftar bakin su mukan karantar da mutane mu faɗakar da su mu waya musu da mu faɗakar mu tunatar mu kuma lurar da su akan yadda ake kula da tsaftar baki tun daga abun da ya shafi yadda ake wankin bakin da ma so nawa ake wankin bakin da kuma illoli da rashin wankin bakin ke haihuwa To kamar wasu irin aiki ne ake yi kyauta a rana irin wannan? Gabaki ɗaya wannan ƙasa ta ta Najeriya a jihohi talatin da shida gami da Abuja mukan yi wannan wannan ai kuma kowace jiha kake akwai wakilanmu akwai ma'aikata suna faɗakar da mutane ana wankin baki kuma ana cikon haƙora idan mutum ya zo da hauri ne ya yi rami akan cike mai shi da duk dai wani abu wanda zai taimaka ma mutum idan ya zo asibiti za a yi mashi kyauta makin ka biya kuɗi to a irin wannan ranar muna yin shi kyauta domin mu nuna ma mutane fa'ida da muhimmanci da amfanin kula da bakin rashin kula da tsaftar baki yakan haifar da da da dama wanda babu lokacin faɗin su baki da amma zan dan faɗi ko uku ko hudu akwai abin da muke ce ma halitosis ma'ana warin baki wannan yakan faruwa ne ta sanadiyar rashin wanke baki akai-akai akwai abin da muke ce ma zarastomia ma'ana dry mouth shi wannan kuma akwai halittar da Allah ya kin bakin mutum wadda ke haifar masa ma'ana wadda ke producing saliva ma'ana yawu kenan to wannan xerostomia abin da ake nufi da shi sai bakin dan adam ya bushe shi ma duk rashin tsaftar baki da shi akwai abin da muke kira periodontitis shi kuma yakan ɓata ce ma'ana jinjiba ko tissues soft tissues da a cikin bakin mutum tare da bata kashin da ke taimaka mu haƙura wurin tsayewa akwai shi kan shi gingivitis din wanda za ka ga dasashin mutum ya yi kumburi ko ya yi ja ko yana fitar da jini da sauransu dai taken mu na bana shine happy mouth happy body kaga farin cikin bakin mutum shi a farin cikin jikin dan adam ma'ana jin daɗin bakinka shine jin daɗin jikinka don idan bakinka ba bai da daɗi ba za ka ji daɗin jikinka ba to shin da brush da man wanke baki ne kadai ake iya wanke baki? Wankin baki ba da brush ɗaya ake yi ne ba ana yi da chewing stick. Abin da ake cewa chewing stick shine aswaki, swak kenan. yan aswaki bai hana kai wanke bakinka da brush. Brush shine abin wankin baki. Toothpaste kuma makilin wanda mutane ke yawan cewa makilin. To makilin sunan kamfani ne man wankin baki shine abun da ake wanke baki da shi a hada da wannan brush din. Ana amfani da man wankin baki da brush a wanke baki so biyu a rana ba so ɗaya ba. Kafin mutum ya kwanta kwanta bacci bayan ya gama dukkan abin da yake yi ana son ya wanke bakinsa kafin ya kwanta bayan kuma ya tashi ba bukata ya wanke bakinsa abin da kawai ake so ya gunda ruwa a bakinsa ya kuskura ya zuba sai bayan ya ci abinci ya wanke bakinsa musamman irin wannan wata da muke ciki na watan ramadana ga masu yin azumi za ka ga wasu ba sa ma wankin baki saboda suna dogaro da wani hadisi da manzo sallallahu alaihi yake faɗa cewa warin bakin mai azumi ya fi turare kamshi a wurin ubangiji to warin bakin mai azumi a nan ne kaga akwai ba wai ana nufin wari wanga wanda mutum baka iya matsayawa kusa gare shi kana magana ba saboda zaka ji ka takura musamman iyali zaka ga iyali suna yawan kawo korafin mazaje cewa bakunan mazajen suna yana wari ba sa iya jin daɗin mu'amala da su iyali ba ɗaya ka shigo cikin al'umma ka zo cikin mutane bakin ka na wari zaka ji kai kanka ka tsare kanka to ba sai ma an ma magana ba to ana da bukata sosai a irin wannan wata na azumi a zanke wanke baki sau biyu a rana kafin a kwanta bacci a wanke baki idan an tashi an yi suhur kuma a wanke baki ma'ana an ɗauki azumi kenan shi ma a wanke baki ko mutane sukan yawan korafi cewa in sun wanke bakin su sukan ji abincin sukan ji yunwa shi yasa ba sa ma son wanke baki da safe to abin da ke haifar da haka nan shi man wankin bakin ake cika ma'ana akwai adadin da ya kamata a zuba shi a kan brush kenan to amma sai mutane su cika man wankin bakin ana zubawa ne kamar girman kwaya gida ko wake a saman wannan brush din na wankin baki baki yana da yakinin cewa idan mutum ya umhani da wannan ya wanke bakinsa ba zai ji komai a cikin cikin saboda ya ce ya sa shi jin yunwa saboda shi sinadarin man wankin baki yana dauke da wani chemicals wanda yakan sa a jin yunwa idan an zuba shi da yawa ba a san cikawa hasali ma in ka cika zai haifar maka da wata illa wadda kai kila baka sani ba to shin menene ma amfanin wanke baki idan mutum zai kwanta wato akwai wata halitta da Allah ya yi cikin bakin dan adam ana ce mata streptococcus mutum wa'ana wata bacteria ce wata kwayar halitta ce ita wannan kwayar halittar lokacin da mutum zai kwanta bacci lokacin kuma take tashi ka ci tuwo ko imami da safe ka ci shinkafa da wake da rana da mureci ka sha da kunun tsamiya ka zo da dare ka ci tuwo ko ka sha ko ka ci indomi a to kuma ka kwanta baka wanke bakin ka ba to ita wannan halitta da muke ce ma streptococcus mutum bacteria ce ita kuma lokacin take tashi sai ta ci dan abun da ka raga wanda ya lallake maka wanda ya dambare maka a baki baka wanke ba idan ta ci wannan abun ita kuma za ta yi depositing wannan depositing din za ta shine za ta haifar maka da illa da za ta jawo maka matsala bakin mutum ya fara wari in ya dan sa ya tsansa akan farcen sana akai fa ya karkaro sa za ka ga wani abu fari-fari haka eh, wani da dan lamne-lamne haka daga nan wannan abun shine ke haifar da matsala matsalar da ma ba a sa ba ta baki da daddare yana da fa'ida yana da matukar muhimmanci sosai in baka wanke ba to zai haifar maka matsalar sai ka je asibiti daga nan zaka fara jin sensitivity in ka sha ruwa zaka ji ka gaba ɗaya suka iska ma dai idan ya ya hure ka a hakora zaka ji bakinka gaba ɗaya bai da daɗi zaka ji kamar dai alamun rashin lahiya ne shi yasa kowane lokaci muke faɗakarwa cewa idan kana lafiya ana da buƙatar ka zo asibitin hakora duk bayan wata a shekara so biyu kenan idan ka zo in kana lafiya kenan amma idan baka da lafiya kaga ba bukata a baka lokaci a ce ka zo bayan wata shida amma idan lafiyar ka kalau baka jin komai a bakin ka to muna da bukatar ka ziyarci asibitin hakora domin a diba lafiyar ka me zai iya yiwuwa akwai abun da ka damun ka wanda kai baka sani ba sai in ka zo akwai kalan mashin mashin eh, da ake amfani da su ana examination na hakoran mutum daga nan za a ba shi shawarwari in akwai wata damuwa ma a maganin ta kafin ta girma idan kamar ka ci goriba ko nama idan ya rike maka a hakora haƙura tsakankanin haƙuranka ba buƙatar ka karyo tsintsiya ka sa a tsakin kiya haƙuranka kana cewa wai zaka cire wannan abun da ya laƙe maka haƙura akwai abun da muke ce ma dental plus wanda an kaida da shi Israel hygienic yana da tsafta dan package ne kamar ƙwara hamsin a cikin package din zaka ɗauko ƙwaya ɗaya duk inda wani fibers na nama ya shige maka a tsakiyar haƙuranka zaka iya sa wannan ɗan zaren ka sa shi ka fitar da shi ba tare da ka ji wahalar komai ba kuma zaka ɗauko abunka ka wanke kamar ka aje dama buroshi ba zai iya fitar da wannan abun da ya matsale ba shi yasa aka zo da dental floss. Shin mutum zai iya amfani da tsinken sakace idan bai samu wannan zaren ba da kake magana? tutfik yana haifar da matsaloli da dama a haƙurin ɗan adam yana haifar da tut pocket rami kuma yakan sa dasashin ya zaizayi, ma'ana ya yi dameji ko in ce ya lalace ne. To duk lokacin da ka ɗauko tutfik ka ce za ka cire wani abu da ya laƙe maka a haƙura ko nama. Tutfik icce ne fere shi an mai tsini wannan tsinin da ka ɗauko ka saka a cikin haƙuranka. za ka ga wannan tsinin ya ka daina ganin sa to ba ka yi tunanin ina yake yana nan ya shige maka a tsakiyar haƙoranka ko kuma a cikin ka, wanda hakan zai haifar maka da illa wadda ta fi wadda ma da ma baka yi shi ba. To shin ma farin haƙori ne ke nuna cewa mutum yana kula da haƙorinsa? Dama shi Allah ya halicci mutane kala daban-daban. Normally abinda mun ka sani idan ka ga mutum fari to za ka ga haƙoransa ilik. Idan kuma ka ga mutum baƙi to za ka ga haƙoran shi fare tas. haka nomali likitoci sun ka lissafa wannan to idan kana baki haƙoranka farare kaga ba buƙatar ka canza su zuwa wani kala amma idan kana fari kaga haƙoranka milik sai kaga kamar haƙoran dan uwanka ko abokinka ko abokin zaman ka sun fi naka haske to sai kaga kai ma ya za a yi naka su yi hasken to ba za su yi haske ba Na naturally haka Allah ya su babu abin da zaka samu su kuma su canza hasali ma wurin ka je ka canza su zaka iya illata kanka akwai abin da muke ce ma bleaching na haƙora wasu kuma za ka ga nomali haƙoran su farare ne amma saboda rashin wanke cewa sun dushe sun koma wani kala ko milik ko baki haka to irin wannan akwai duk abin da muke sawa mu wanke mu dawo da su normal halittar da Allah ya maka kuma mu baka shawarwari mu sanar da kai mu tunatar da kai ko mu faɗakar da kai akan ya zaka ci gaba da kula da tsaftar bakin don kauce ma irin wa'annan matsalolin. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya.